بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن شاء الله تعالى ya na kin gambiya ya shibe gutsu an yi cewa mini littafin takdisul auliyayi manyan digan hal lil auliyahi karamat ba wuce guruji ade na ja tsabin ya ci wani karamat jamuyan karamatu ziji mai ya tiya wuce ana annabawa su kuji bugu aga ya ga waliji ifi ji tunani lobayin zijin annabawa sokoji kuji darja ganye zandoro na sun da sokona bunan ga zai sun da sokona ga ya waliyo kalma ya tunan manyan zuma gwaji abin ya rike ladan gadon karama gan bekin muje zainab ebona karama munjiza kpata ya niyo ngai al'amrul khariku lil ada al'amarin doro dina ga cele bikin bi alada zawangi muja alada zawangi a ga nuwa mutiu tiu ya babo <laughs> ego wa giza wangi ba amma gan nuwa titin ya gwa pere gizi ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam gole mujiza ga da wani ina ci alada lebana engici gaci ga engici adoku wai gi engici engici mai jin kiyo ya ji e, tasbihu sahaba da fewo dole ya bata alamar jiwo na ci alada na so manyan su maguji bai rike ladin ga muje za yin ije annabawa ji karamacin ya wuje guru na ji da matsayin ya annabawa jana ƙur'anu ji ga aya ji ko burhan ngala so shiga fadhanika burhanani min rabbik yati mujiza na tulaya annabi isa ne annabi musa ne la so ji ci ajewa la da babu lukunta ta tin ya biya suke ba uje guruji ade karama waliji ade karama musamman musulmi jinga wale ga zuga yi gwako ete wale shiga gogo na ji ne matsayin ya annabawa na zato shiga ta ji zuga ya tiyan annabawa su ko jibo ke jama'a na bi isa ji na ku a sai fasa kula ya ziyo annabi isa للأولياء كرامات جعلها الله سبحانه لبعضهم تقوية لإيمانه أو تثبيتا له أو لبيان الحق الذي هو عليه وليجي أدي كرامجي نتو شاجي ولا يسا شاجي soke ga unji wuce guru kpata ke dai karama in ga malaka ta ci sahaba jau unji kpata wale karama tulaya zan da ci da tsan matsayi sayiduna abubakar amma kara mana ji tulayu na ce na tulaya ziyo sayiduna abubakar na ina ja ci alada ba na tiya gwata sahaba na ci jau ke ga yau wujin zai da karama ne wugwa ga diggan zai da karama na na wale ya ci waliji fata zuma annabi muhammadu abubakar yau radiyallahu anhu so abin a ga man kazan karama tulayu tulaya na wani wugwa gan na jigiyan na ganna ne galangali ba adihim so kawai lautiya wata sasha sashi uji gurujo uji ga zanduro na yi zaguru na sali ya kin karama ya shehu na moso da karama na ilega <laughs> uji shewa ko <laughs> nga mulandoro ji kokara da ga mu dai karamu fa sana ji da ne mujjauci wallahi ya ga wala tula ya wuce gurun da ci jaja babe so ci gula wuga biya ebo fitina wani kara maga tula yau fitina wa lewa da musamman zamani na na jahilci a gami ba da zando jikin wa yi ya dawa ku da wuna ya da ba ya da man wuce wasu da <laughs> na ga ka zai tiya ba tu wani tula ya zando ciki inda ibn taimi ya fi ga alfukan bai na auliyahi rahman wa auliyahi shaitan musamman ya faga sufi yi wasu ramunan tula ya zan da ci babi soci wa fitina ga laman ji gara na wa bakara mana ba istiqama so kula bi ciwo yu tekin ta te na shari'a wuna ge gana wa fe baki ha karama ya gabo ji ubi ya wani dai zan ge wa wasa idan na ko gupe wuna ko mun da ci de ba de na ne wasa da dini ada <laughs> ga da ci hade ba na ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un su ko yayi fahimta wangi masala nan da muhimmanci sanan buna zan doce ce gaggade ko bidiya je ya goyen na naji wa wazana ga shehi kaza ko na gabuta karama ici tula yawo inna wato mu bogo wa gibe ko mu ce dina ta ko mu te mu je ga mu de karama kaza istiqama wala go sina nabi wuna wuga a ga karamu tulu yawo ngala manga tsoce ce lula sashin wuje guruji taqwatan li imanihi ebo kagbe yan imani ubo wulu fe kagbu ya gi imani wuri na shishi soko la ga bo tiya gwata wona nga ole wa biwo da su soko go mani wa gbo kaga pa ya lele soko ya daji biwo aw tathbita lahu wulu fe tabata wiyu aw li bayan al haqq alladhi huwa alayhi ku lo wuza wangi ga zanna gaskiya bu to gala soko jin na yau dole da mine ne lautula ya na bawaje bu zai ji ne da bai sha ne ana ala imani ya ji bai mujiza na ji tulagwa ta abu mm. inda ma ya ji ya zawon gya biyan wucin soko da mai gaskiya wa yawo ya ce mujiza shi kwata na masu kwacin ya nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam gai kur'ano gai kur'ano na san makaci jibbe ba magagatuwa wala rauci tuwa da balaga tuwa da fasaha tun wasa fi galatsoci gaggaya ga kulla in ma'atil ins waljin ala an ya'tuka bi misli hadha alquran la ya'tuna bi mislihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira ga ga kada jama'al jinnu jitu yanzu wangi ga yakan ga bebe yiri qur'ani abebe yiri wiwa kada ga fizma to yaji feto jizma li ta pata yakan bando chunga kulfatu bi ashri suwarin mislihi sura guwa yiri unso ina bando ci ga sura ni atadiyati gano wani manga wasababu waye na mai lakara ma benin gai al'imanu sadiku imani wangyo wal amalu sale betunguri fala tunalu bi masiyati la karama yidi bilin su koya wal su fi dinihi ma laysa minu wa yawa da dini na shari'a bibiyana wai lakara ma biya wa man ha zanro gai ji da waga unde karama unde karama yu'rid amaluhu ala kitabillahi ala tun zanna pe ala wa pe tsuwon qur'ano be sunne fa in kana muwafiqan lahumma wa lima ja'a ma man ne ji da waga unde karama na egun be tun yin gaji kpadin be qur'an be sunne be yana nabi muhammadu be be yana sallallahu alaihi wasallam falyahmadillah wato ga lego de karama eza je lego de karama ai e ga to tun wala ta tun shari'a un gaji daidai da jinya to ci ga lalle karama da wannan yawai daga ba to ci a ci ga wakil labi ciwo tikin waga fayin ta te milatu soko wa man kana la zalika wani ga ile ga karama da bewon amma alamar wa bello da qur'ano be sunna wa chule bana bidiyaji e ginji ngawe lobe yo to fatilka hawalu shaytaniya min talbis iblis ala nas ti woga gannayi hali na shaitan ya ji uce da kakai ya gaskiya bai gamane na shaitan ya ji ubake ba ya zawangi shi nan. limaji ka'ida dai musamman ka'ida na gasa ibn taimiyya da zabe littafi alfurkana alfurkanu bai na auliyahi rahman wa auliyahi shaitan iri ke gada waliyan su kwaje wani bai waliyan shaitan ji to man yayi misali ya ci hali na ji zawon giye gada ya tiya shaitan ya ji lagadan ya kundo ci fele ga karama alhaliman wuri-wurin da ci buta ci ga uzkulli amsilata alal ahwali shaitaniya li ba'd man yadahi lilaya wa huwa ala sabili riwaya ya misalin do ciji eti hali yin e shaitan na zan do ciji haja gada mini zai je jidawa ga waliya yau alali mai kwai mi buta wana ya yi misali e na jaji dana ga mislu at-tirani fil ahwa' wale zayu fi dazun dafiyo wadda ya safar ila makka bi khutwatin wuji da waga bi cikin ya ci a gami alo makajin na ta bi ni niba ni ya den maka waroji mina bi hutuwatin ukra bi cike ba ci gama ke lamishin biyu ke ga jinnu laza ta tafiyo jinnu laza lo makajin musamman ke jinnu na da da alaka bai zawon ji gwa kona wace ga yi zai fi bai da alaka bai jinnu ya jin ma ya yi laza ya laloci kaji dan da shi na wale ya tula bai ba sun zawon gizi e gudu lobo na jinnu ya e wani ji amfani bai wani jinnu je jin ma ya wani wa gan gan ulo maka jin mu malolo shiga jinnu na je lauza na yau ya e zai fi bai da alaka bai jinnu gamula wa sun ba sun sha tula ce gudu lobo gwa ko alaka jinnu je wani ebo ne ya gabo je tin abu na wa la ga zawon ji wa amma ebo jin nuna ji sokoji kagbo yin tasarrufi ya ebo na adai na ji wani sokoji kagbo ya na ce yin zawon na? jin no wani ban doro wa ni mini ijo ebo kagbo yin tasarrufi na ji yana wula wula maka jin wa wani wula wata fiyo wula wula abu wula yi obe wa banki wa wani sun ga ga security wa <laughs> Mun da gwa security sha gama la boce original muda ye wondo ci gama yo ezo wa fe bukata biya daga da ibe yiwa da ibe yiwa amma muda da hatsari hidima ya jinnu muda hatsari ya ganza bi so kai salawani gala ka man da alaka be jinnu ju fu ya lo be jinnu fu baza biya fu tun tun da hatsari bin ba su nan ta shaiman sun na ji kaso ko gaji foro ya wai gar ka Allah yana wa da yanzu bai yi na ba an doro ya ga adaji ka zuri ka a abiola da tangi abiola da tangi da din ta tamman ko shiga gabi ya yi amma larka da ya gurba gaci ga mini na juji faruwa iti al'ahwalu shaitaniya wani hali na shaitan ya juce za idan zanu ce le ga waje wali na zo ciwo ganin na gazan da shaji udi wuce gani na bauna da dini za an ce su kun yi tabo abuwa shi shi ni wa wọn fi bo wa je o eza shi shi wa ndo da fún ba wala gwako zando china we e wala tu be chi be be ki gwako sa shi ṣe alaka jinu jige dio za ko ita fe wa za ka san doro de na soko ayé imani tsoya to ń nayi e tun aga sawa dan tun zanne za wange gudu lobo e gaboje tiya gwatu bo zando chi je dike agula je soko da na ikpaki ci buta wani ji to sallah da lokaci wuce na otu ya gwara su sunna ne to yadda na dewa halle wuru ruji adila mara adini na wale biyu na to an na laga alhawalu shaitaniya ga wani zabe yau na yi waliyin shaitan ji da a fi ato kinu fere ya wadu kube latun ya boci wuci kondo ci ba ta gwa kwali na jiga bai gana alaka gaida bai jin nuji doci sun na jin nuji wani yiwu ji su ta sabi na wale sun guba rana ya rauka ya yi nuji wani yawa na jejin yi dima yiwu na hmm. su kwaki umuni ga mun lazan doci halon yi ji wani o ce gadi zai zai jeti na ga alakar da bai jin nuka zai ne ya wace wa kan doro su kwaki umuni wani na yi gadar suna to zai wai lega yi ma a tula a zawon gije lega yi beto katuna suna jin na shiga ya ji wuri da fa wallahi tallahi billah ilaz in bi le zai la duwa be ba mi sa suna jin yi shebu ci ga mi baya wani mi la hu mi azun ma fe bi da wucin mu dai da shawa katun addini dai bai kuma zuma ne wayo boko sunna jinnoji zilla ya wawo ke tun man wuce yana mai haji mamaki man na ibe ilimi goye ke na fa sunna jinnoji ya sha addu'a wuce na wayiye da mai kayi na yi sunna soku daga sunnan najin sunna jinnoji da na haramu mu yau izo da yi sunna toci Kuma daga kan gamin liwe wale kendo zando cina wale ya gaza so kone suna jin ji den na Allah wu ga da ga su sunan naji e wace waji kan doro wadi eh kasa dai ne za jin imani bin kan doro nan zando ci yi sunna ja eh wace waji mai lalo gwa ne kan doro yi je ne ci biyo na ha yin na mai lagwa sun ban ci ba shari'a le ba na zando ci e, jin na ni gura ji mai lashe ne imi obe gi maji awala da ko kafirin coji kaza ji kaza ah, wacce lelo ba zan doci ja ya ji na ja ne a mai lama lafiya ne Allah efuyen koyi be yin doci da laa ya yi bonci na kwa gina ne a mai lagi ma lafiya ne wale to kafirin zai wasu ji imani biya nabi na ya sallallahu sallallahu a ji imani ya imi aje magi lafiya ne wuji ga sa waya ne sa waya ne wani wo ma lufi mai haji kaza kan ga wasu ah, walle zan ci ta ga haja majaya masa kawo maga ke haji wani gaggawa zan ci waya zai ji yana matsu en na kawai yi laza wangi wa mini wuda bai kudi di kwate su ko tsoi bai kushe tan kwate man ce ga to mini misali yin al'awal shaitaniya bal'ul jamr ezula ina cikara a ce da mai zai na yin nan ana cikara la'ace da ne o maliyo bai gwala su kur'an bai sunna to ga ya kwashe tan jiwo wasu yu laye bi go te ga dai mace ne kwa ta jin na jina laye bi a ce da me ko reza a ce da me ifuna ifi primal ona na ji feji faruwa ifo ji dabo na ezo eh mace na ji wale cikin bo motu da u feji faruwa a fe ku ezo mun shi bai fi da rashin ta abokan tula be siri kanga da eza la moto be gwe pata jinnu jiyore uje ndora eza e bila fe bagba ko endo ma jinwa lalle ile na je hali primary school e mace na ipata e kushe tanje gada na ene na gbo ya je sa ode abele za ya je kwaro ayin nke ya je giyan kòkòrò yìí bá kí mú pátá àwọn àlàwà ṣètò àníyànjẹ́ ndị kekere anyị ndị ọdịnarị ụma bi ya anyị ekwecheta njigo acha aga mini ekwo nwuchijo walmashi ala nari eza na cikara kuji ko an na gunji ufe da sa guga inda ma jima o gairi zalika bai na ji bayan nan wadi alle zaye bojin na ji wani jin ya malli ya bai gwala su kur'an bai sunna ya fiye wa ga waliyin shaitan jirana ya eh, mace shaitan ji dana na ji alaka mu bai shaitan ya tuwa zuma ya ce tun daidai soku ci bai kira ce ne zai ji fi kwamun ce wani soku ya zaki tuba ji e gabiyan igboro halil mu'minu mubarakun ba mu'mini za albarka yau wa يستشفى به bihi وهل يستشفى ba a wagunsa daga nan mumini musulmi za albarka wa wani albarka wa bagunsa wa wani wa ma yi mai lega za guro za su koyo bugu ya wagunsa gwata wa bu ni wani na wa ma nan manga almu'minu mubarakun fil jumla lakin albarakatu min al'umuri al-ghaibiyya allati la yudrak kun aha illallah mumine za albarka yo ya e ba ga bumbunin ko amma albarka wani mina al'amari na ja sona al'amari ya gai bujo ke ya albarka zan doke kin na an yi albarka yau zan doke a sai soci walam ya zani allahu lana fi tabarruk bi ahadin min almu'minina ga soci mala albarka yayi da yi wa albarka bai zai ni mini ya mumini jiwa walam ya faru zalika ahada min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam zando wa albarka bai zando ci min ya sahaba jiya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam qala ta'ala so na latuna ya gan ala lisani ibrahim itigin tara nabi ibrahim gamya wa albarka bai wani wani daga nan za albarka wa wani awani nan yami na sagun zando jiwa ke ke albarko bibi bibi alkhairu shube ga ya albarka to ngo wace ga zan dace da amfani da daman na ga wane za albarka ya bugu la zai yemi mini sago manga annabi ibrahim alayhi salam lokacin ufe ba sabe jama'in shi na kiwu ga ga wa idza maritu fa wa ishi mi ga tayan su kwa sami go annabi ibrahim da wani fa inna wula ya shafi illallah zando sazaguwa sai suku ke ga wayo zawangi wuri a gan waga jin albarka mango albarka emanci man sarauta indoro ya zayi na wuri a babayo bai zoci jin albarka bi ma na lugo fi bi ga albarka to kin ya ga wa ga daga na zaguru ya za albarka su kuyo ya za alkhairi su kuyo wani wa ya bogan zai yi batanta ciwo na wani usa bi albarka wani gama na yau mu da ba duwa alkhairi shari'a mai daji jin da mini tawassuli na ji shari'a jin da na lo ba za kirki ba duwa a duwa za kirki mu da tasiri sarawai ya za soko wadda bukata wani bambari amma wala won laga yabo za su kone wuyi na guri wa wunga wushe wo da guba yana mai da hankali jina na wani a ah, su kwaje ya dabi wuni biyan wuce e tun soko lewulo ga mana yo ene ya gane da wani gamala kawa ga tunguru loda baza guru kinwa baya albarka kin na nabi baya ana zuni malik na na jini dimayu har ya guwa na albarka bayu ana su maji za albarka ilimi arziki wuyeka zuriya wuyeka wunde rayi kwalo ke ga albarka ngai alkhairi zu biyu alkhairi za mu biyu da gwaza ndoro ba ya e gwato shi buda ugo wa ga daga nawani za albarka su ku tsana etu su ko ke zan yi na wo ma wula hun sagun mun ji karawa ne mun da babe so shi ga su ko sugun shirya mai dajin wabiwi ba bai a ci gaidi ta wasu liyo a fai wale madina wana sai dina umar ya ba zulo ya ba za albarka kun gayi abbas da giya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam gu baki ha mun ba liya mun liga dalili da wannan na la a ya ba za guru ya ce ta wasu liyo ji fahimta amma ga za guru lagan ya tun soko un lowo bai soko ajin ya da bai zai tuna sai na soko lagin ta ruce haji kpade yin ciwo wani gbogbo ga lawuce guru fele ya ganye wace wa daga yabo ga wace ga mando ci ga tula be tunguri zan do ci haji a jiki ga wula haji sokona fele ya gan aga da abu yin doro na aga wani ina wa ya ji an gama ta bai bo ci ga tula be ci bai a gudu alaka be jin noji batan doro da be zaina wallahi tallahi ya zai fi bai lobo a mai jinji sun ga ga wali za gurundo do ci da bazuma zuma waga da abu zan yi wani ga sagun ko uzurin dora wallahi tallahi zagbai lo ba mai jiji ah na dai wugwa ga alamari kwa ta yagwa soko bu don re ba ga tsaza tube alkhairi ndo china ya e kushe tambu ta ya e kusa ko soko e za ji fi wa to guri bu wa na zan dora ga to guri bu ga ji soko Bogo <laughs> jama'a musulmi ji man dai da hankali jin bai zai za albarka tunan galle ga yi tun soko da guba mare amma ya boye dan soko ji biyu na wuji wo ma ban do ta ga ji da ga annabi sallallahu alaihi wasallam wato soko ma waju yo waju ga allahumma rabbin nas allahumma rabban nas muzhib al su ku ga yi tuza wangi jo wa ga lawala kiyabo ishfi soko sagum anta shafi waga itu musa la shafi la shafiya illa anta zando isa zagwa sewe an la yughadiru sukma e sa na tso batan a da na kaza na bana ya sa na tso batan ake da na kan kwace bana ke ga yo gawa ne za albarka mun de kagbonu gaza zagan be batai na so kwe yi ya kpata anabi ibrahim ga mun ga tan so kwe saungo annabi wasu hajji ba da ya tiya soko rai sagun bugu bai ya zaɗe da su soko tuna ga latin soko a yi ma musa zagunwa musa zaguwa a wale to mandoci na yi zaguru soko na hajji ta yi a kulu asibiti ya lobe zina? man kwaya dini shi da nan asibiti waja da goraya hala da hala shi man ko zadda su soko jifa man kwai saudiya ci a yi biya asibiti na tsaya zakoji man wuci koji sarauta wuci koji nga aliya ba mini man kwen saudiya ci yo fi dauro kinyen riyado na yi edkotana allah tokin da sheik muhammad jibrin man ku yau da ilimi sanami ke biyu laji ji saudiya bai allah ji asibiti a jini wujiza nuru da dama ba wujiyin yin talaka jan ga wafi ilacin waya mun jikin wucin zanna yi ta za su koja yo yi dima ba da lajilo so za albarka koja yo amma ta ya lalo to kinde shekalu sai mai wasu man koyo da kin wucin wuce za su ko ta yi lalo ta amerika har a gunga tin na fiye na ka cewa wa pata na sagun wa yare ba shi be ne waje wani amma kiwo ga ya yi tin na fiye na ka cewa wa pata na hmm, wani sun zuwa na wa da gumbe soci babu nun kwai na wajen ya da alamu ya lugu na dai ga mun gambe cinye na ya zama wani su koya nufa yi salamai ke ga man kuje tanya za albarka kuje tanya su koga masu yayo in fe ci gama kundu na da cibe foro mun ga ji ci kwata da cibe ya gusa alada ya doktor da ci ga can lebe ke ga zawon gide bogina bogo ga laza albarka ula tun sokola ayu ma tun sokola ayu ma adde zai gan macin da gwana nina ekpara ma moyo ekpa bibe darja moyo soko ga yawa zai wa gula darja mu ke to aja mu chile kafi lu ije gwana ebo matsayi bai soko yawa tuna wula mutuna etunguru uji mala tumbana mudabaga wale za gurfe tan mu je ayi bwa muna zan doce halle za ya ji wala gun ya tun a ga da wani wuji soko ne wale gifen doce ya ji tun yi gbaya babu wala a shishi shagogo gani ji tun waya ne na yi tun wani wale za gure ya ji wala dan ya tun fi ga daraja ta soko yawa biyu file fi wuji ya biyu daraja kubo Tom. bayanin karshe gikin nan gayi fama hukum ya zabu li sahara ke hukunci zai je loba siri riji ciji wal kahana to babba san ciji na wal mash'udhin li yu'alija maridahu aw yadhhara mafqudahu aw yaruddu ghaibahu lo babba san su siri riji ci ko zai je ko roro mun ci jo patana ebu mashuzi ozi yaro zai eh. dai da alaka bai ko boci musu yi ba da nan ga iri iri ga so yoko iri iri ga yo ade na ba san layu da ya buru ade na siri jin layu da ya buru ade na ya koru rundo ci kai anyị nga da ya buru bona le pata za na sharia na yin ga ipiya bayan to ki zai zai na wo ko eyu na ko e na ko e moto zai dai yi yuna cin dauji ko babu ya kaza da E, ewa kaza na yi na zai liwu ya wabu da zoce ga yi na ji pati laza wangi lo bayan e ba san ciji da yi da lagi to bego pata de yi ni ga sabo zai ji lagi na si riga man galaka ja an nasu shar'iyyu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi kufri man ya'malu Zalik. nasibi daga batocho daga ba nabi sallallahu alaihi wasallam nasiyin shari'a bi daga ba tsocho ibn hadisi ya ba zibo mai febiyo e ba tsocho hadisi wa yi ga unso ngala nabi ga ala innama utitu ala innama utitu alqur'ana wa mithlahu ma isantiyo e alla qur'anu ya to yana idoji qur'anu na ngala yi qur'anu bi hadisi ga wa yi guba ndoru wa yi yo muna tsoci ga ma yantiku anil hawa in huwa illa wayu yuha bugu hadisi ne je mi wo ta na ikiyo wayi ngato nasiyin shari'a be daga ba annabi sallallahu alaihi wasallam ibn aga ya ga annabi ga zando ce la cinwa ya ga wuce iri ya ya ga tsocha doru ga ma ga yiwocin qur'anu kin da wa qur'anu cin ga wa wato hadisi ji can an ga na yusuna annabi da cicin wa sunan roci ya miya nabi wani wayo daga ba tsoci gaggaya ga hannun a jin bi kufri man ya amalu zalik nafsi wuce ba zai ce kafirinci ya zai lo ba za na shi nan haifu kalun gai ba nabi sallallahu alaihi wasallam mai gaga man ata arrafan zandora da ba zai cin wule nan auka hinan da ba ba san shi ba ta dai ni gasa mando da shi ya da lafasara arraf gani bai kayi ni a gaza ya labari na. jigo gani na mai ya labari ya ina ji suna misali uzuri hadi otu o cewa gode hakiku gaibu gaso alamar da ji faru ya suna wago da hakiku gaibu gaso su amma man jiga ma'anan ni gato da kwata ba san shiga su zai ga yawa na ji suna ko yana ji suna kwata wuji gaibu gaita nan ni gau. fasaddaqahu bima yaqul mucha gaskiya la yubi inu ga yuna fakad kafara bima unzila ala muhammad zan naji kafirci bai na ciya annabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam e bona labari irin naji li anna zalika min ilmi al-ghaib alladhi la ya'lamuhu illa allah azza wa jalla wa ga yana ji tsona da yana ji suna da ko yana ji tsona da na mini gaibu shi qur'an maga kullu samawati wal ardi gaiba ghaiba no le ga qur'anu ga waye ji kafirinci be ga yana qur'anu ga zan dotta sama be kinya ina ji sunaya wa ma tadri nafsun ma za taksibu gadan la yidda bokke ina ji suna wa ma ya daji be boci nye nu ga ga ji suna ko ina ji suna gala ga waji kafirinci be kinya ma unzila kya cin annabi qur'anu muna qur'anu ga zan dotta amma mun ji gan ji da mini ya alkufurul asugaro kafirinci ne waza musulunci wani dam ni misali na ishe kalbani labe ne ufe di fasara wa mallam ya kumbi ma an zalallah faulahi kawul kafirun ga yiri nassi na jibeti waji kaza waji kafirinci waji kaza bata ne kwanayi alkufurul asugaro kafirinci ne waza musulunci wani iji fahimta ko ne waza musulunci wani to jama'ajin na gayi gurgurin bayani yau to e gana da gwafin bai ganna yana da muhimmanci gayi bayani ya gbawa wacce ga walakin ba'duhum rubbama yukhbiruka bima huwa ghaibu ank fi ba'd al-marrat ga kan cewa da bocin do ci fa yau labarin yana sona wa yazduku zalika e ga wuce ma ya fi gaskiya wọ́n ji faruwa kai wani ja ji ndo ci a yore gala za ndo ci ga obi a yore zuke a gun office obi wani ji gaba bi wani bo tun yayu bo ma gun ba zuma umma ga deputy director <laughs> kan kan wa gan zan e na to deputy director ya bal ke ba ke bi mujiya wai za iri kaza wai kateli uji kaza za shi kaza mu za mu cin wai wa shi wa irin doro wai wa gogo gan be sanne wai mu tewa gaga ba da boga ngo ne ka so ko twa imani to waya wa ga mu be sanne galan nan ba za ko ja she wa ya boci manga to zalika natiju da mihin li ba'd al-jan wa shayatin fa innahum yarawna ma la nara gato wale boci ga gando ta fe wuce tiya daga gwata ya ziji bo shi ya jin nujo shetan ji ibuna e jin nuji fa inna ya rauna ma la nara elenji e na ile yana elenji e na ile yana nga so ko jaye ko qur'anu ga ganna kedi elenji na ile yana ele yayi malaya hali na ifi ba ku bai dazan ta tana te bogo boci ga da jinnu na boka da alaka bai jinnu ji so sanyi na daga wayo labarin wani kaza na ya bazu da na hanyar new york nole Adisu ne laji fasara idan ibuna a. annabi ga sa shi ga je fa gaskiya da lure no gai ga lo ne ma annabi ga jinnu jaju yi be ga ya a to jaja alaga mana abi aga a tsa biyu ji fahimta ko so da wucin wadda a tsubo caje boci ya ga ibu to ba biyar wale kamun na jeji rukuya da alaka yi wagan jin nuji na ya dole ga aga yi gaggayo jin gama yi gaya jin gama yi gaya gama latu ya ko rukuya wuce wa kara hanyar wallahi tallahi wadda ya tsari ibu na jin nuji da alaka ndoci masharri ndoci ma betu kuyawo wọ́n àti ìdí mọ̀ ẹ̀yọ kékeré ni ah, mọ̀yìn òyìnbó bàgà chèjì ẹ̀ṣẹ̀ chèjì wọ́n ti kékeré ni jinnu ji wudiyo ni galai zadi tuya bai ko mucin wudi alkhairi ga su su bai kudi da kwatai zai ji fi bane su koya ziki tuba subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an Allah, ilaha illa and astaghfiruka wa atubu ilaik